amma gudun sa yake sa da na gaban lokaci da yake aka kawo gida gida wuta gida sai ga yara suna da yaba to wannan gudun in ka ga ka yi shi ka cimma sama ta daya a irin wannan gudun a wannan jirgin to sun ce karamin zango shi ne tafiyar shekara goma shi ne tafiyar shekara kuma wasu kuma suna cewa sai ka shekara dubu sittin sannan za ka shekara za ka sama ta ɗaya to ya zo ya tafi ya je sama ta bauta ana da kan kamar kan wani kenan manzan Allah sai da ya ce inda wurin ba san mu bane ba kasa san ya je wurin ba duniya bane ba lahira bane ba kuma sama bane ba kuma ƙasa bane ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba sama ba kasa a wurin ba tudu ba kwari ba tudu ba kuma da yanzu ba ya rage na yamu sai da yake kare saboda karfin ruhayar manzan Allah wanda zai je ya ga Allah kaga maganar Isra'ila magana ce to duk aka je ba aka je aka dawo a abin da ɗalibai suke cewa bai wuce saka ne ba. Ai Allah cewa ya subhana lalli. Ai ba kamata ta biyar ba. Subhana ba. In ka ji subhana a Qur'ani to Allah zai karfafa kansa da kansa. Sun ce da ni ina da ɗa, sun ce da ni ina da mata subhana. to ba a ƙara jin subhana ba sai a san da zai tafi yin isra'i subhanan da da abdi laylan da saka mamana to an wallahi ba wai shaji ba ba ba a mafarki ba ba tafiya zuci tafiya sosai shi ne ba da shehu ya koro bayanin annabi ya koro ya yana ta faɗin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wai kuma yanzu ne wannan mukamin an yana da ma'anarsa malamin masha'ari subhana man masha wa subhana man abdul ladai bashir ka subhana man abdu wai wannan manzan yana ma da mahalicci kai sarki ya tabbata da mahalicci wannan Allah haka je aka yi haka saboda haka a nan ne fa suka dinga samun abun bambashi da za su faɗa har Abu Jahil har yana jariya ya san sai na muka ka ji abokin aka ya ce zai ya je mai tulon kalisi ya dawo da Allah in ya gama wannan magana za ka yi ce bari ka jin dama in yi ce ya je gaba da saman kuma wallahi in dai shi ya faɗa mun da baki da suka zo su da hudun nan ba ka ce mana ka je baitul maqdis jiya ka dawo ko ya baitul maqdis sai kai suna gama rufe baki Allah ya ce wa jibrilu malaka tsore su gaba ga ita sun zo suna tambaye shi ka gaya mara a gaya masa ne ya gaya musu adadin kofofin baitul makadis ko a ko baitul makadis a yi masa ya ce su haka Allah ya ce a je a cikin da maqdis a zuwa aiki a gaban su ce tana da kofa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to waɗanda suka abin da ya tabbata an yi shi suka dinga zuwa suna kwakwashe wanda nassan ba su da hujja ina kuma da manzon Allah ya faɗi wacin kangarani murmura wa inna ta halin kana da nasu ba wannan ba ba za su ba ai shi yasa alƙali ya hau bulldozer duk ya wuce kansu da wani gari Allah ko ya karfafe shi mana. in sai ne ya waɗanda su mana. ai Allah bai yadda ba kulamatu zubirin. a same daidai da misalin redin barci wai a ce wai wannan abin zai da janabin manzan Allah Allah ya tashi duniya da mutum da a fasa rayuwar gaba ɗaya hatta kanat fi zalika sai da ya kasance a cikin a cikin sashin masu rauni sashin raunana sai da suka dinga yin rubuta وكذلك ما Haka nan kuma, abin da aka أبدا a cikin قصة قلية ta أديبية شريد أديبية da aka zo shi ma ranar sun ta ce ce shi ma ranar akwai waɗanda suka suka fahimta ba suka saki layi saboda an zo kadiran maka kwarin shawa sun ce da wannan Allah ba zai shiga yi kuma ba sai shekara biyu ba. kawai sai wasu ka zaga to wannan annabin ko annabin ne ya ce mana ya yi mafarki da kansa da Allah wa rasulahu ya da la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina rusukum wa muqassirina Allah ce na ta hauna tun da dai na ce za ku shiga wallahi sai kun shiga ba abin da zai tare ka ya rasu wallahi na ta hauna sai ga shi kuma sun zo an zo an ce kala kala ka ga a nan wurin ba Allah ya ba mu wafaka ba ai ka ga sai ka bi layin wadancan suka dinga cewa to wai haka ne maganar nan ba ku annabi da ba su kai baka ce mana kai mafarkin ne kai baka ce na shige shi ko da na ce muku na ce muku bana kuma a nan har sai da aka ja har sai da na umar an so a jan eh, ya je ya samu dar kukan sai da na abubakar ce na zo in tambayi ka sai ce shin awala suna ala haƙi ba a kan gaskiya muke ba annabin nan ba Allah ne ya aiko shi bai ci shi ya aiko shi sai to dan me za su hada mu shi ya kamata mu zara ta ku sai da abubakar sai ya ce masa to ya ce maka za mu shiga ya ce maka wannan shekarar sai bai kaga tun annabi ba da amsa ba shi suna baka mani sai ya zo wurin annabi yana baka biyo shi ya rasulullahi yana zafi Awalan suna ala haƙƙin haƙƙin ba Allah ne ya aiko ka ba akan gaskiya muke ba ce gaskiya muke kuma Allah ne ya aiko to dan me za su hana mu ba za mu shiga ba ya kamata ko da karfin takobi mu shiga ya shiga yana maganganu sai na abakar ya tashi ya rike shi ya ce kai shiga hankalinka ilzam darzahu fa innahu nabiyyu ya hankali annabi ne karka zo kuma ka faɗa wani layi ba je ya dawo cikin ayyukansu umaru na ce ma kan na gaya ma za mu shiga kaga sai Allah yana a harshen na gaya maka na ce bana haka aka yi to yadda kaga wancan aka yi suka ya suka suka suka yi bari a shiga aka yi ta samun cece kuce to da Allah ya faɗi waɗancan ayoyin a cikin wannan suratul wanda zai to da ba za su bari sai sun dinga kwankwasan musulmai kuma har yau da ba za su bari da an ce ban kuma kan abokin annabi ya ce in tilka da rani da lura wa inda ya ce amara ki lati wani guza ya yi bilata da guza ya yi zuma nata ya ce ma ga girbi da rani ku duka ya faɗi su kuma ya ce ma ana sa ran cikin su ranar a ku ya abin yake ba za su gane ku ba wala fitnata min hadhihi al-bariyati yace babu wata fitina a azan baki girma min hadhihi al-bariyati daga wannan musiba da wuce da inda ta ta faru inda ta ولا تجديب للمعادي حين إذن عشرة من هذه الخالصة ولو نسمع أبوكان غابا حين إذن أولا لوكس أشد من هذه الحادثة mafi zanani daga wannan hadisa wannan abin da ya faru din لو أنكرت أتيتها تقول أن وما روي عن معاوية فيها كلمة سمنا كبات مرويت وتكلم أسكنت لجوان مكان قريبا ولا عن مسلم بسببها بسببها بسبب فاروان أدم ولا قدرت شفي يلي ولا مغنى دمتوزي daga shi sai shi ne da sama da ƙasa to ba a taɓa ruwaitowa daga wani musulmi wannan aliyu ta faruwa ودل على بلادها وجه سعيدها يجي يتلبس cewa wannan maganar maganar zunzana ce ba tacciyar magana ce kuma asalin ta ma ta tubuke ba ta da ma asali kwata kwata ولا شك فيه لقال بعض الشياطين للإنس أو للجن وقال حديث a cikin shigarwar sashin shekarun mutane ko ko shekarun aljanu a cikin ga wannan hadisi bisa sashen mutafasir muhaddisi mara kanannun masu hadisi يلبس alaƙa على musulmi المسلمين kawo hadisi da shi a bisa rauna na musulmai wannan fuska ta uku fuska ta hudu kuma da ruwa